Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Juma'a 21 ga watan Oktoba na shekarar 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa cutar kwalara ta yi sanadiyar mutuwar mutane 23 a yankin arewa mai nisa na ƙasar Kamaru sakamakon iftila'in ambaliyar ruwa da ya shafi yankin a baya-bayan nan. Bayan haka za ku ji cewa masana sun yi kira ga gwamnatin Najeriya da ta himmatu wajen duba lafiyar kwakwalwar malamai da ke koyarwa a makarantu don rage matsalar cin zarafin ɗalibai da ake yawan samu. sannan kuma za mu kawo muku rahotonmu na musamman da ma labaran wasanni daga ƙasar kamaru amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko kiri hukumomin zaben pakistan a yau juma'a sun haramta wa tsohon firaminista imran khan mai ra'ayin tafiya da jama'a daga rike mukaman gwamnati bisa zarginsa da ɓoye kadarorinsa lamarin da ya sa magoya sa suka gudanar da zanga-zanga a fadin kasar tare da ruruta wutar rikicin siyasa hukuncin ya yi zargin cewa tsohon dan wasan cricket din da ya zama dan siyasa ya yi bayani na karya da kuma bayyana kadarorinsa ba bisa gaskiya ba a gaban hukumar zaben ta pakistan ecp hukumar zaɓe ta ecp ta ce saboda haka kani ya daina zama mamba na majalisar dokokin pakistan kuma kujerarsa ta zama babu kowa a kai inji ecp shugabannin jam'iyyar tariq insaf pti ta kasar pakistan sun yi allah wadai da matakin na yau juma'a da cewa yana da nasaba da siyasa kuma sun sha alwashin kalubalantar hukuncin a wata babbar kotu suna masu zargin hukumar zaben da keta hurumunta sakamakon matsin lamba daga gwamnatin haɗin gwiwa ta firaminista shabaz sharif Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce dubban ɗaruruwan mutane a Somalia da ke fama da fari na iya mutuwa matukar da kasashen duniya ba su ɗauki matakin gaggawa ba na hana ƙasar fadawa cikin yunwa. hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kowane mutum ɗaya a somaliya na fuskantar matsalar yunwa a ma'aunin da ba taɓa ganin irinsa ba tun bayan fari a shekarar 2011 wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da miliyan hudu wanda rabin su ƙananan yara ne da yake magana daga mogadishu babban birnin ƙasar wakilin who a somaliya mamunur rahman malik ya ce kowane dare miliyoyin mutane na kwana da yunwa ya ce rabin yaran kasar ko kuma miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas suna fuskantar matsanancin rashin abinci mai gina jiki ya yi gargaɗin cewa waɗannan yaran na iya mutuwa idan ba a ba su kulawa ta gaggawa ba ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau juma'a cewa furicin da shugaban ƙasar belarus alexander lukashenko ya yi a farkon wannan wata cewa dubban sojoji daga kasarsa da kuma ƙasar rasha za su kafa wani sabon rukunin sojoji ba abu ne mai yiwuwa ba Lukashenko ya ce za a yi amfani da sojojin Belarus dubu saba'in da sojojin Rasha dubu goma sha biyar a kafa wata sabuwar rundunar soji ta Rasha da Belarus. Ma'aikatar Birtaniya ta ce a cikin wani sabon bayanan sirri da aka kafe a Twitter cewa duk da wani faifan bidiyo da jami'an Belarus suka fitar don nuna isar sojojin Rasha a Belarus, da wuya a ce Rasha ta tura ƙarin dakaru masu yawa zuwa Belarus. ma'aikatar ta kara da cewa rasha da belarus za su iya tattara sojoji a cikin sakon twitter amma da wuya rasha za ta iya samar da shirye-shiryen yaƙi mai girma da ake da'awar saboda sojojinta sun himmantu a ukraine da alaman sojojin belarus suna da karancin karfi na aiwatar da ayyuka masu girma har ila yau juma'a garuruwan kharkiv da zaporozhye hanna kasar ukraine sun fuskanci tashin bama-bamai kamar yadda rahoton kamfanin dillacin labaran reuters ya bayyana zaporozhye gida ne na tashar makamashin nukuliya ta ukraine ba a dai bayyana irin ɓannan da fashewar ta ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc shugabannin duniya da 'yan birtaniya sun mai da martani akan murabus ɗin ba zato ba tsammani da firaministan birtaniya liz truss ta yi a jiya alhamis bayan da ta shafe makonni shida kacal akan ƙargar mulki inda manufofinta suka haifar da rudani a kasuwannin hada hadar kuɗi da kuma adawa mai ƙarfi a cikin jam'iyyarta da ke zagon ƙasa ga ikonta. shugaban amurka joe biden ya ki cewa a akan batun murabus ɗin nata a ranar alhamis lokacin da 'yan jarida ke masa tambayoyi kafin ya hau jirgin shugaban ƙasa mai saukar ungulu na marine one akan hanyarsa zuwa jihar pennsylvania ya ce huruminta ne ta yanke wannan shawara amma abokiya ce ta gari akan batun rasha da ukraine kuma burtaniya za su magance matsalolinsu amma dai ta kasance abokiyar zama ta gari da take magana da manema labarai a brazils shugabar majalisar tarayyar turai roberta metsola ta ce tana fatan za a warware matsalolin cikin gida a birtaniya sakamakon murabus din trans don ba da jimawa ba a ƙarshe a yayin da ake ci gaba da zanga-zanga a cikin gida gwamnatin mulkin addini ta kasar iran tana can tana gwada karfin sojojinta a kasashen waje inda tehran din ta samar da jiragen yaki mara matuka ga kasar rasha waɗanda suka kashe fararen hula a ukraine da gudanar da atisayi a yankin kan iyaka da azerbaijan da kuma kai hare-hare a kan wuraren kurdawa a iraki Iran dai ta musanta kai wa Rasha jiragen kuma Rasha ta musanta amfani da jiragen a Ukraine. wannan matakin na nuna shugabannin iran na kokarin hada tsauraran ra'ayi a cikin kasar yayin da ake ci gaba da gudanar da zanga-zanga da nuna rashin amincewa da mutuwar masa amini har shekaru 22 da ta mutu a hannun 'yan sandan da'a a kasar a ranar 16 ga watan satumba har ila yau matakin na zama abin tunatarwa ga duk yankin gabas da tsakiya da kuma yammacin duniya cewa gwamnatin iran tana kan bakanta da amfani da karfin tuwo a waje da kuma cikin gida don ci gaba da tserewa kan mulki labaran duniya aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma sai bangaren rahotanninmu. Ƙasar kamar ta sanar da ɓallar cutar kwalara sakamakon ambaliyar ruwa da ake ci gaba da fuskanta a kan iyakar ƙasar da Najeriya da kuma Chadi. Tuni dai cutar ta yi sanadiyar kisan mutane 23 a cewar hukumomi. Wakilin muryar Amurka Muhammad Bashir Ladan na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. an tabbatar da mutuwar mutane akalla uku sakamakon ambaliyar ruwa da ta janyo bullar cutar amai da gudawa wato kwalara a cikin sansani 'yan gudun hijira na minawawo da ke arewacin ƙasar kamaru daf da iyaka da najeriya hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana matukar damuwa a game da halin da ake ciki a wannan sansani da ke kunshi da dubban 'yan gudun hijira mafi yawansu 'yan Najeriya ne da suka tserewa rikicin Boko Haram. Wani mara lafiya da ya nemi musakai sunansa ya ce mana Ni na kawo yata asibiti a yayin da na lura tana gudawa da bai tsayawa daga shiga wurin likita nima aka yi min gwaji sai aka ce nima na kamu da wannan cuta. Wasu ƙungiyoyi masu zaman kansu sun sanar cewa fararen hula da dama na cikin mawuyancin hali a asibitoci. Hukumomin ƙasar Kamaru sun yi wani taron gaggawa a ranar Laraba da ta gabata inda suka ba da umarnin tura ma'aikatan agaji zuwa asibitoci masu cunkoso ciki har da kan iyaka da Najeriya. wasu ma'aikatan agaji masu zaman kansu suna taimakawa kamar yadda shugaban su gibai ya sanar da mu. Euh, Muna da ma'aikata da dama da muka tura su wurare daban-daban. Mun hada da ma'aikatan lafiya a gundumomi da yawa domin kawo agaji dangane da wannan annobar. A cewar gwamnatin Kamaru adadin masu kamuwa da cutar na iya karuwa saboda wahalar shiga yankunan da lamarin ya shafa rashin tsaro sakamakon hare-haren ta'addanci na boko haram na hana jami'an agaji taimakawa wanda ake zargin sun kamu da cutar a wasu wurare da ke kan iyakar kamaru da chadi da najeriya yankin mayo saba shine ya fi fama da wannan annobar muhammad bashir laden na muryar Amurka daga Yawunde a ƙasar Kamaru. Madalla a gaida Muhammad Bashir Ladan. Ƙasa da makonni biyu da gudanar da bikin ranar faɗakarwa a kan lafiyar ƙwaƙwalwa ta duniya. Iyaye, ɗalibai da masu bibiyar lamura a ɓangaren ilimi sun yi kira ga duk masu ruwa da tsaki ciki har da gwamnati da su ba da himma wajen duba lafiyar ƙwaƙwalwar malamai a lokacin ɗaukar su aiki da kuma bayan ɗaukar su aikin. don rage matsalar cin zarafin ɗalibai a makarantu tun daga matakin firamare har zuwa na gaba da sakandare. Wakiliyar muryar Amurka Halima Abdulra'uf na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton daga Abuja. Matsalar cin zarafin ɗalibai ya ƙara tsananta a wasu makarantun firamare da sakandare na Najeriya musamman a cikin shekarun baya-bayan nan inda a wasu lokuta malamai ke cin zarafin ɗalibai. Wani sa'in kuma ɗalibai suke cin zarafin ɗalibai 'yan uwansu da suke aji ɗaya ko ajujuwan ƙasa da su. Wannan al'amarin da ya zama ruwan dare inda wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa ke fama da munanan raunuka na jiki da damuwar da ke shafar kwakwalwarsu yayin da wasu kuma suka rasa rayukansu a cikin lamarin. Wannan al'amari dai na ci gaba da jawo hankulan masu ruwa da tsaki da suka hada da wasu iyaye masana a fannin ilimi da sauran al'umma kowane matakai ya kamata a ɗauka wajen rage ko kuma kawo ƙarshen cin zarafi tsakanin malamai da ɗalibai da kuma ɗalibai da yan uwansu ɗalibai wasu masana a fannin ilimi sun mana ƙarin bayani. sunana rukayya ayuba adamu ni a gani na dangane da wannan al'amari da ya shafi cin zarafin ɗalibai da malamai suke yi to sai mu ɗauka cewa gaskiya ni a ra'ayina malamai ne suke da buƙatar horarwa fiye da matsayin da suke kai yanzu misali idan muka ɗauka malamai a da ra'ayi ne ya kai su suka ɗauki turbar koyarwa to sun natsu sun kuma bi duk mataki da ya kamata a ce sun bi na karatu misali zan iya tunawa iyayenmu suna gaya mana cewa tun daga kwaleji ma idan har ra'ayinka shine ka yi koyarwa to za ka tafi fannin da ake ce ma grade 2 exam din da za ka yi ana ce mata grade misali kenan ma'ana kamar wani mataki ne wani mafi karancin mataki kama mataki na ƙasa wanda yake shirya ɗalibi ya ɗauki turbar koyarwa to idan ya gama wannan mataki kuma ya ci jarabawar shi zai kuma kai mataki na gaba wanda yake nce to a haka dai har a zo inda za a ce kila ma a matakin digiri mutum wannan ɗalibin ya je an horar da shi a tsangayar ilimi wato education to wannan sai mu ɗauka cewa wata horarwa ce wadda kamar mataki kowane mataki an bi shi bisa ka'idar shi sannan kuma sai ka ci jarabawa ka tsallake wannan matakin ka je mataki na gaba to a yanzu ba haka koyarwa take ba sunana hawa mustapha babura mazauniya a nan a america kuma kwararriya a bangaren fannin ilimi na yara wato early childhood education a gaskiya a kasashen da aka ci gaba ba kawai america ba saboda a zurfin karatuna mun yi research mun duba kuma bincike kenan daga bangaren ilimi kala-kala na kasashen duniya yadda ake daukan malami da yadda ake tabbatar da ingancin yadda wato kwakwalwar malami take tafiya kamar ala misali a nan america dai duk shekara sai an yi abin da ake kira background check automatically kowane malami kafin ma dai a ɗauke ka daga aiki zaka kawo records ɗinka wato cikakken tarihin lafiyarka daga likitoci zaka kawo su a tabbatar sannan akwai background check da ake na criminal history na kuma child abuse and neglect saboda haka kuma akwai tsari kala-kala da ake da su akan tsari wanda za a tabbatar da cewa ana training ɗin malamai sun san ka'ida ba kuma sanin ka'idar kawai suka yi ba a'a sun san hukuncin wanda ya karya ka'ida so ina kira ga koma a najeriya ya zamana cewa ana training din malamai akan yadda ake horon yara ana kuma cajin kwakwalwarsu akai akai ko da sau ɗaya ne a shekara da za su je su kawo report a yi musu tambayoyi a duba a gani yadda mutum yake haka yake bai canja ba saboda sha'anin trauma na rayuwa yaya malamai za su ɗauki al'amarin duba lafiyar kwakwalwarsu kafin a ɗauke su aiki da kuma bayan an ɗauke su aiki nafisa musa malama a wata makarantar kuɗi ta ce. Na amince a dinga duba lafiyar malamai kafin da bayan an ba su aiki. Sabida wani lokutan abin da ke faruwa kafin a ba su aiki lafiyar kwakwallon lafiya laye. Amma sabida wasu abubuwa daga baya da kan iya faɗi kila cikin iyalansu. Ko da kuma da ya su haka abin wani zubin yana a ɗin iyalansu ma. A baya dai masana a fannin ilimin sanin halayyar ɗan adam sun ce a yawancin lokuta cin zarafi na faruwa tsakanin malamai da ɗalibai ba tare da ɗalibi ya aikata wani laifi ba illa kiyayya kawai. Inda wasu lokuta dalibai na cin zarrafin dalibai 'yan uwansu saboda nuna girma da karfi ga wanda ake ciwa zarrafi Labiba Sa'id Ibrahim ƙwararriya ce a fannin sanin halayya dan Adam ta yi mana karin bayani. Wato abinda mutum zai ya hana malamai cin zarafi ko a gano malamai na cin zarafin yara ko kuma hanyoyin da za a iya bi na gano ciwon malamai ko na hana malamai cin zarafin yara suna kamar haka. Na farko dai makaranta za su iya kafa manufofin hana cin zarafi bayan haka kuma makarantu kafin su ɗau malamai ya kamata su ɗauki nauyin kimanta lafiyar kwakwalwar malamansu domin yin haka zai sa makaranta su yi saurin gane malaman da suke da alamomin cin zarafi to idan gwamnati ko kuma makarantu za su ɗau matakan nan biyu lallai ko cin zarafi zai ragu a makarantu masana halayyar dan adam dai sun ce cin zarafin yara a makarantu na haifar da tabo na rayuwa kuma yana kawo cikas a yanayin girman jiki ciki na wasu yara kuma hakan na iya sa su fada cikin mummunan ɗabi'u da ka iya jawo matsalolin lafiyar kwakwalwa da tunanin kashe kai da kai halima abdurrauf murya amurka daga abuja najeriya kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman. a kasar jamhuriyar kamaru al'umman kasar suna ta kokawa kan matsalar rashin makamashi na gas wanda ake girke da shi na yau da kullum kimanin makonni biyu kenan da masu sayar da gas din ba sa sayarwa al'umma duk gidajen mai da an suke da rumbunan ajiye gas din a rufe suke na tambayi waɗansu magidanta maza da mata waɗanda suka yi cincin doho domin neman gas din da za su yi girki da shi daya daga ciki ga abin da suka labarta mini sama da mako guda kenan ba mu samu gas din da za mu yi amfani da shi ba domin yi wa yaran mu girki idan su dawo daga makaranta un peu a bɛ notre pays vraiment. Wannan kuma ta ce. Mun san kasar Kamaru tana da albarkatun makamashi na gas amma ana ce mana daga waɗansu ƙasashe makwabta ne ake kawo mana gasin cikin jirgin ruwa na dakon kaya. Ba matsalar masu sayarwa ba ne. A'a abin daga wajen masu da madafin iko ne su ne ba sa yi mana irin abin da ya dace yau gashi mun shiga cikin wani hali a kasar mu shi ma ɗaya daga cikin magidanta wanda na gan shi ya yi gumi carko carko. ya ce ya yawon nema gas har ya gaji bai samu ba duk inda ka je sai a ce maka babu gas na sake yin kitibus da wata mace tana gefen motarta ita ma ta ce a yanzu haka a cikin motarta akwai kwalaben gas guda biyu wanda babu komai a cikinsu ta ce ta rasa an da za su yi. Malam Abdu dan aikin a ne ya ce. an ba shi kuɗi na hayan babur ɗinsa jaka biyar sifar kuɗin kamaru domin ya je ya nemo gasin amma shi ma ce ya zaga duk an da tafi babu gasin a birnin duwala na tambayi alhaji garba abubakar mai ba wa gwamnati shawara kan rayuwar talakawa kuma dan jam'iyyar ADPC mai mulkin kasar jamhuriyar kamaru ne shin kome ya sa ake samun wahalar makamashin gas inda 'yan kasar kamaru suke amfani da shi na yau da kullum musamman ma a manyan birane ya wunji da duwala ga abin da ya ce wannan tambaya da kai ina da mahimmanci domin al'umma su san abin da ake ciki eh yau wajajen sati biyu kenan eh, al'umman kamaru su tu mataye da masu gidaje suke da matsalan zancen kwalban gas ba gas a kamaru gas ya yi wuya amma abin da yake kawo haddasa wannan fitinan ainihin gazin da muke da shi ba eh, kamfanin sonara ita take aikata shi ba haka kuma shi ma eh, eh, petrol ba kamfanin sonar ba take dusa ya ake a kasashen waje ake kawo kawowa kasan kamaru tukuna a tattace a rarrabawa al'umma to kaga matsalar da ake ciki duk wani abubuwan amna sayansa a shashin kasashen su ukraine da union soviet to ba a samu halin da gaza zai iso a lokaci ba shi sa ka ga ka samu wannan eh, lokaci na sati fiye da sati biyu wanda aka samu wannan irin matsala eh gwamnati ya tashi tsaye ya karbi wannan abu da mahimmanci da kuma ina nema a a rage wannan wahala ga matayenmu da suke da matsala yanzu hakan nan gidaje da yawa an koma amfani da gawayi an koma amfani da itace an koma amfani da wutar lantarki ake girki to wannan ina kawo shi zaka gwamnati yanzu an yi oda eh, an samu eh, premier eh, kargezon gas ya iso an so ma rarrabawa to amma kasa da ya ɗauki sati biyu dole kuma za a ɗauki lokaci kafin duk mutane su samu eh, gas na tsammanin da eh, eh mu duka 'yan kamaru ne ya dame mu ya dame al'ummarmu to shi za ka ga kamaru ta mai gasa ya tsaya yanzu hakan nan dai alhamdulillah ya so mu shigowa kaɗan da kadan shi mu haƙuri nan da sati mai zuwa ubangiji zai kawo sauƙin wannan irin al'amari sabon aikin da za a yi wa kamfanin mu na mai sonara da abin nan zai zama cewa shi za ga mai ƙasa bai son a koma gidan jiya wanda shi dai mu yi odan mai amma namu mu fitar da shi yanzu aikin da za a yi wannan wajen ɗin manmu ya tace manmu a sayarwa al'umma gazamu a ta tace gazamu a sayarwa al'umma to kaga sauki da yaushe zaka ga gyaran sona da yake daukar lokaci amma ina roƙon al'umma su mu dawo abin da hakuri yayi ina damar mu to amma mu ci gaba da hakuri Alhaji Ali shi kuma ɗan kungiyan duba tsadar kayayyaki da talakawa suke amfani da shi ne a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru kuma ɗan jam'iyyar adawa ne na SDF a ƙasar shi ma ga abin da ya ce a yayin da na yi masa tambaya dangane da wannan tambayan da kai mini a kan wato farashin gas da yake haurawa ba mu haurawa kaɗai ba wato dai ya kasance ma ba a samu shi ma gaba ɗaya ne kawai a ƙasanmu na kamaru a wannan lokacin ba wani abu ne mu 'yan adawa za mu sa shi daga cikin wato mummunan tafiyar da ayyukan gwamnati Da ya zauna wato da ya yi gado a gwamnatin kasanmu na kamaru domin wani al'amarin ya kasance wato lokacin da aka tsara da akwai kwamfanya guda ɗaya wanda ita ce za ta sayar da man fetur da duk waɗansu abubuwa kuma da suka bi a zagaye da man fetur wato da gas ɗin da komai da komai shi aka yi kwamfanya guda ɗaya wanda ita take da lura da duk wani al'amarin ita take saya ita take sayarwa a kowane lokaci muka fitar da gazin muna sayarwa kuma muna soyo in bai mu ba mu yi abin nan to duk waɗannan kuɗaɗen ɗin da aka yi ta tarawa domin ya kai wani lokaci da aka ce ma har aka ce muna wato ba za mu iya tafiyar da ba basussukan mu ba sai dai ko wannan bankin lamunin nan ta dafa mu na baya ita ne ta kai mu da wato ɗannan kudaden da ake tara wannan kamfani ta tara ta kai mu da a cire kashi talatin da biyar bisa ɗari da za a dosa biyan bashi na bankin duniya da shi to kaga tun daga nan so ya zama cewa wato shi wannan kamfani ba mai tafiyar da shi daga gwamnati daga shugaban kasa shi shi wannan shugaba mai tafiyar da wannan gwamnati wato director general kenan na snh wannan kwamfanya ita ne espionage to shi za a wato kowa ya tuna cewa wannan karancin gas ko rashin gas a kasan kamar yana da alaka da yakin da rasha take da da ukraine domin ko me hata goma da muke sayowa jiji an ce muna domin yaki a ukraine bai kai ba sam wato kwashe kuɗi suka yi scap gaba ɗaya yanzu haka an so mu kakkama waɗanda ake kamawa dangane da irin waɗannan kuɗaɗen da aka ajiye a da saboda a yi amfani in dai gas ya karanci haka ko kuwa da ya karanci haka shi ke na an zubo kuɗi a sake a suyo da dama. Na nemi jin ta bakin ministan ciniki na ƙasar jamhuriyar Kamaru, Musta Manguwa. na ta buga masa waya lambarsa ba ta shiga haka shi ma ministan albarkatun gandun daji na kasar kamaru musta taiga shi ma na ta buga masa waya baya dauka amma a halin yanzu dai talakawa sun koma amfani da abubuwan gargajiya kamar gawayi da kuma resho mai amfani da kananzir wanda ake amfani da shi tun talitali masu magana dai suna cewa kowa ya bar gida gida ya bar shi kuma da tsohon zuma ake magani Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. a ci gaba da ake yi na gasar kwamfalan wannan shekarar na mtn elite one a kasar jamhuriyar kamaru kulob din asus ta birnin duwala ne ta gwabza kwanjinta da kulob din gazel asus ta ci kwallo guda daya gazel kuma ta kwalara balabalai guda uku ne a ragar ta asus an tashi wasan gazel na da ci uku ita kuma asus tana da ci daya sai kuma club din cotton ta birnin garwa da club din an anda su kuma aka ɗage wasansu za mu jefa idanu ne gasar cin kofin duniya na mata na anda 17 wanda ake bugawa a kasar indiya wanda yake gudana a yanzu haka 'yan matan kasar tarayyar najeriya sun samu nasara a kan 'yan matan kasar chile da ci daya mai ban haushi wanda ne ya ba wa kulab din matan kasar najeriya damar hayewa buga wasan kwata final sai kuma dan kwallon da ya dauki balon d'or na shekarar 2022 ranar 17 ga watan oktoba ne shekarar 2022 na aka zaɓi gwarzon ɗan taka leda ɗan ƙasar faransa karim benzema wanda shine ya lashe wannan tagomashin a karo na 66 da ke gudana karim shine yake bugawa kulab ɗin real de madrid na ƙasar sifaniya kuma shine ɗan wasa a ƙasar faransa na biyar wanda ya ɗauki wannan balon d'or din mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru madalla a gaida muhammad awal garba to yanzu kuma ga labaran duniya a takaice Maryam a takaice hukumomin zaben Pakistan a yau Juma'a sun haramta wa tsohon Firaminista Imran Khan mai ra'ayin tafiya da jama'a daga rike mukaman gwamnati bisa zarginsa da boye kadarorinsa lamarin da ya sa magoya sa suka gudanar da zanga-zanga a fadin kasar tare da ruruta wutar rikicin siyasa hukuncin ya yi zargin cewa tsohon dan wasan cricket din da ya zama dan siyasa ya yi bayani na karya da kuma bayyana kadarorinsa ba bisa gaskiya ba a gaban hukumar zaben ta pakistan ecp hukumar zaɓe ta ecp ta ce saboda haka kani ya daina zama mamba na majalisar dokokin pakistan kuma kujerarsa ta zama babu kowa a kai in ji ecp Hukumar lafiya ta duniya ta WHO ta ce dubban ɗaruruwan mutane a Somalia da ke fama da fari na iya mutuwa matukar da kasashen duniya ba su ɗauki matakin gaggawa ba na hana ƙasar fadawa cikin yunwa. hukumar kula da lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta ce kowane mutum ɗaya a somaliya na fuskantar matsalar yunwa a ma'aunin da ba taɓa ganin irinsa ba tun bayan fari a shekarar 2011 wanda ya sanadiyar mutuwar mutane fiye da miliyan hudu wanda rabin su ƙananan yara ne a ƙarshe ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a yau juma'a cewa furicin da shugaban kasar belarus alexander lukashenko ya yi a farkon wannan wata cewa dubban sojoji daga kasarsa da kuma kasar rasha za su kafa wani sabon rukunin sojoji ba abu ne mai yiwuwa ba lukashenko ya ce za a yi amfani da sojojin belarus dubu saba'in da sojojin rasha dubu goma sha biyar a kafa wata sabon rundunar soji ta rasha da belarus ma'aikatar birtaniya ta ce a cikin wani sabon bayanan sirri da aka kafe a twitter cewa duk da wani faifan bidiyo da jami'an belarus suka fitar don nuna isar sojojin rasha a belarus da wuya a ce rasha ta tura karin dakaru masu yawa zuwa belarus masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakuba makeri da ya taya na gabatar da shirin da julie gresham wadda ta haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau Ni Maryam Dauda ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.